طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم da za su yi biyayya ga umarnin Allah kuma su faɗi magana mai kyau wadda babu mummuna a cikinta da ya fi musu alheri kuma idan aka wajabta yin yaƙi tsanani ya yi tsanani to da za su gaskata Allah cikin imaninsu da shi da yi masa da'a da ya fi musu alheri akan yin munafunci da saba umarnin Allah